الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله وإنما الكرامة لزوم الاستقامة وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخلق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوائه عليه بل قد يسأل بها قوم إذا أطاعوه في ذلك وقد يشكى بها قوم إذا أسوه في ذلك قال تعالى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 barkanmu da wannan yammaci na ranar talata 24 ga watan muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya yi daidai da 20 ga watan daya miladiya ta 2009 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan majalisi namu na mako mako عند ويكي كرنت لتا في نيسولا التفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي واللي عبر دوليا هجر المنزو صلى الله عليه وسلم تلا شكرا قريبا كويدا عشرين لتقل كما واللي نشيل مجل سمنا لا عشرين لبقل عشرين لبيو نعم kuma a jerin gwanon majalisanmu shine na na 66 idan ba a manta ba inda taymiya a wancan satin ya fara magana akan abin da ya shafi karama karama da bambancinta da abin da yake ba karama ba abin da yake yaudara ko rufa ko damfara ahlus sunna sun yarda da mu'ujizoji da Allah yake ba wa annabawa sun yarda akwai karama da Allah madaukakin sarki yake girmama waliyansa muminai da su haka nan kuma sun yarda akwai abin da ake cewa istigraji wato talala wani abu mai kama da karama amma ba karama bane ahlus sunna duk sun yarda akwai waɗannan sun yarda akwai mu'jiza kamar yadda muka faɗa mu'jiza da Allah yake bawa annabi wanda ya da'awar annabci domin ta zama alama ce da take nuna ta cewar da ya yi shi annabi ne Allah ya ba shi wannan alamar domin wannan ya nuna cewa da gaske shi annabi ne mu'jiza tana tare da da'awar annabci wato wanda ya yi da'awar annabci shi ne ake ba wa mu'jiza mu'jizan nan na farko dole ta kasance wani abu ne da babu mai iya yin sa sai Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah abin da ba mai iya yin sa sai Allah dole ta kasance haka mutum ya ce shi annabi ne aka ce menene mu'jizar ka yace mu'jiza ta za ku gana zauna za ku gana tashi za ku gana yi magana za ku gana yi shiru wannan mu'jiza ce kaga wannan kowa ba na iyaka dole ta kasance la yaqdiru alaihi illa Allah sannan mu'jiza dole ne ta kasance wato wani abu ne da ya saba wa al'ada da ya saba wa abinda aka saba gani idan mutum ya ce shi annabi ne aka ce menene mu'ujizarka ya ce za ku ga rana ta hudo daga gabas ta faɗi yamma wannan mu'jiza ce na'am abin ya faɗa ba mai iya yin shi sai Allah amma wannan ai bai saba al'ada da aka saba gani ba ya ce mu'jiza ta za ku ga dare ya yi kuma za ku ga safiya ta yi a wannan ba mu'jizar ka bace kowa ba ya san da wannan duk kafin a haife ka ka Allah ya sama da ƙasa to ta kasance ta saba wa abin da aka saba gani kamar yadda Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato mu'jiza ta tsagewar wata ya tsarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar ba a taba ganin wata ya tsage ba sai a wannan lokaci kaga wannan mu'jiza ce sannan mu'jiza ta kasance bayan ya yi da'awar annabci a neme shi ya kawo mu'ujiza ɗin ko mu'ujiza ɗin ta zo a lokacin to da ya ce shi annabi ne aka ce to me mu'ujizar ka ka nuna wani abin da zai nuna gari da gaske Allah ne ya aiko ka sai ya kasa nuna wani abu a lokacin babu wani abin da zai nuna gaskiya yake faɗa sai bayan wasu lokuta masu tsawo sai aka ga wani abu ya faru ne ban mamaki sai sai ai shi ne ya kawo shi kaga ba za a yadda ba domin bai haɗu da da'awar ba ya kamata su zama tare lokacin da yake cewa shi annabin ne ake cewa kawo dalili kawo alama a ga wannan abin ya faru a bayan faɗarsa haka din nan take ba sai a tsawon lokaci ba sannan kuma in wani abu ya faru sai ya ce ai a dalilin sani sannan kuma wannan mu'jiza ɗin ta dace da cewa shi annabi din ne idan mutum ya ce shi annabi ne aka ce ne mu'jizar ka yace shi ne za ku ji wannan dabbar dabba ne za ka magana za ku ta yi magana ta jasta ta yi annabi ne shi ke nan sai dabbar sai ta yi magana amma ta ce kai makaryaci ne kaga wanda wanda kaga ba zai ce ya samu mu'jiza ba Allah ya tona masa asiri to sannan dole ne wato mu'jiza ta kasance lokacin da ake da damar aiko da annabi bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kaga babu wanda yake da haƙƙi ya ce shi annabi ne domin an rufe annabta ko da wani zai zo ce shi annabi ne ko da zai cika duniya da abubuwan mamaki wannan ba zai sa ya zama mai gaskiya ba domin an rufe wannan kofar Allah ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cika mulkin annabawa ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina yana cewa la nabiyya ba'di babu wani annabin da zai zo bayana to kaga ko da wani zai zo ce shi annabi ne ya ba da dukkan hujjoji waɗanda za su iya gamsarwa ta fuskar hankali wannan ba zai sa ya zama annabi ba saboda wannan da'awar da yayi mun san ƙarya ce saboda Allah madaukakin sarki ya nuna ba haka ba za su faru ba to duk wannan alamomi ne da suke nuna abu kaza mu'jiza ne abu kaza mu'jiza ne to ita karama galibi ta kasance ga wani mumini mai tsoron Allah Allah maɗaukacin sarki yakan ba shi karama domin ya ɗaukaka darajarsa ya ɗaukaka matsayinsa ko ya ba shi karama domin ya ɗaukaka addini da wannan karama wannan ita ce ake cewa karama karama takan kasance tare da muminai masu tsoron Allah bayan Allah na kwarai kuma Allah yana ba su wannan domin ya ɗaukaka martabarsu ko kuma ya ɗaukaka addinin shi kansa to akwai bambanci tsakanin karama da kuma damfara ko ko wallahi wato za ka ga wani lokaci ga wasu abubuwa na faruwa wanda sun saba al'ada ba su cika faruwa ba ko ba ba sa faruwa amma kuma gashi sun faru a hannun wani kuma ba lallai wannan abin ya zama karama ba ya zama wani yanayi ne na shaidanu to akwai abubuwan da mu ahlus sunna muke cewa su suke bambance tsakanin karama da abin da yake da dama ba karama ba daga ciki akwai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da da'a ga abin da ya zo da shi na alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama dole ne idan mutum ya ce abin da ya zo a hannunsa karama ce sai ya kasance mutum ne mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah mai aiki da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake kaurace wa dukkan ayyukan da suke na saban Allah yake kokarin guje musu ko da zai yi sako to wani abu ne wanda ba zai yawaita faruwa tattare da shi ba wanda shi ne mumini mai tsoron Allah shi ne abin da zai gudana a hannunsa na ban mamaki za zaka iya kira shi karama amma in ya zama ba mumini bane mai tsoron Allah mutum ne da aka san shi da keta dokar Allah da keta shari'ar Allah da faɗa da addini da yaɗa bid'a da ainihin yaƙar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yaɗa miyagun aƙidu cikin al'umma wannan ko ne da zaka gani a tare da shi ba za ka kira abun karama ba da za ka gan shi yana yawo a cikin iska wannan ba za ka kira abun karama ba da za ka gan shi yana yawo a kan ruwa ba za ka kira abun nan karama ba wannan sai dai ka kira abin da yake yi halin ne shaibali wani ya dai ne na shaidan shaidanu ne suke taimaka masa a kan abin da yake yi domin ya ci gaba da fatar da bayan Allah shaidanu na aljanu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke ta hal ulabbi ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin atim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun Allah madaukakin sarki ce bala ba ku labari ga suwa ne ne shaidanu ke sauka ba su kawo musu wahayi su kawo musu dauki da agaji tanazzalu alaihim shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim duk wani makaryaci mai yawan karya mai yawan sabon Allah to su ne shaidanu suke zama tare da su wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin wanda duk ya bijirewa da'a ga Allah mai rahama Allah maɗaukacin sarki ya ce, za mu haɗa shi da wani shaitani. Shaitanin nan ya zama abokinsa wanda ba ka rabuwa Shi ne ma'anar kare abokinka da ba ku rabuwa kullum kuna tare to duk wanda ya bijirewa Allah ya yi watsi da littafin Allah ya rike littafin shaitan Allah ya ce, sai mu haɗa shi da wani shaiɗan ya zama abokinsa na kuf da kuf wanda ba ka rabuwa dare ko rana to wannan abokin nashi na shaidanu shi zai rika taimaka masa a rika ganin wasu abubuwa na ban mamaki suna faruwa a tare da shi waɗanda ba su san addini ba sai su ga cewa waliyi ne tare da cewa ga yanayinsa ga abubuwan da yake faruwa a tare da shi sun sabawa shari'ar Allah sun sabawa alƙur'ani da hadisi don haka farkon alamar da za ta nuna wani karama shi ne ka ga shi wannan mutum mai biyayya ne da Allah mai biyayya ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba dan bid'a bane ba mai yada shirka bane cikin al'umma sannan abu na biyu wanda ahlus sunna suke jaddadawa dangane da karama sukan ce karama ba koyanta ake yi ba wato ba zuwa ake a zauna a koyi wani abu ba sunan shi karama koya baka kamar yadda matsafi yake koyan tsafi dan damfara yake koyan yadda zai yi damfara doka yake koyon yadda zai yi bokanci kaga duk waɗannan wani abubuwa ne da ake samun su ta hanyar zai ta hanyar koyo to ita karama ba ta hanyar koyo ake samun ta ba wani abu ne da yake zuwa daga Allah saboda haka wanda zai ce kabilu za ka samu karama ko ka zauna da ni za ka samu karama wannan dan damfara ne dan ka zauna da shi ba lallai ka samu karama ba karama wannan ba ta hanyar koyo ake ɗaukan ta bare ta ce zama da shi zai sa ka samu karama abu na uku da za mu iya bambance karama da abin da ba karama ba ita karama ba ta faɗa da karama domin karama abin da kake nufi Allah ya girmama wane ya ɗauka kamar tabbata ya ba shi wani abin mamaki kaga kenan karama kyauta ce daga Allah karramawa ce daga Ubangiji to ta yaya kuma za a ce wani shi ma ya fito da tashi karama ta yi fancakali da ta dan uwansa idan aka ce waliyai suna rikici akan karama to nan za ka fahimci ba waliyan bane in ba waliyan ne to ba na Allah bane an karanta ko alkarama la yu'aridu ba'daha ba'da domin dukkan wani dukkan su wani abu ne daga daga Allah kuma duk abu ne wanda aka gudanar da shi domin tabbatar da gaskiyar addinin musulunci to ya za a ake suna karo da su kuna da wali dan marina kuna da wali dan masani kuna da kistar tsayuwar wata ko ya tsayar da shi ne ya je hushi haka daga nan kasa cewa wanda ba karama ba ce saboda haka wannan abin da aka fahimci cewa abin da ake faɗa ɗin ba karama ba ce imma akwai wali dan marina akwai wali dan masani to in an faɗi cewa haka ta faru a tsakaninsu to ƙarya ake mutu inda gaske akwai su sannan ita karama kamar yadda muka ce daga Allah take ambatan Allah ba zai rushe ta ba amma duk abin da ba karama ba abin da yake daga shaidanu ne da zarar ka ambaci Allah sai ambatan Allah ya soke wannan abin ya rushe shi kuna jin ana karanta hadisin Imam Bukhari wanda ya ruwaito shi daga Abu Hurairah ta Allah kara masa yarda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bawa Abu Hurairah ajiyar dukiyar zakka sai wani aljami shaidani ya rika labowa cikin dare yana kwasar abincin da aka ba abu huraira a jiya na zakka har wata rana dai abu huraira ya kama shi tsamo tsamo gashi ya zo kwasa abu huraira bai san aljami ba bai san shaidani ba ne domin zai fito a siga ta mutum ya kama shi a matsayin ta kama barawo shi ne sai ya ce da shi bara in yi baka wani abin da idan ka faɗe shi wato zan baka wani abin da zaka faɗa in ka faɗa shi dan ba zai kutance ka ba inda rana ne har kai yamma inda yamma ne har kai gari ya waye yace ka karanta ayatul kursi abu hurairah ya ke shi kashe gari ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqaka wa huwa kadhib zaka shaytan shi shaytan ne wannan kuma abinda ya faɗa maka gaskiya ya faɗa maka alhali shi ne yawan ƙarya ne to makaryaci ne amma anan ya faɗa maka gaskiya to kaga duk abin da zai zo daga shedan da zarar ka karanta ayatul kursi to za ka ga wannan abin ya lalace ya balbalce ba zai samu gurbin zama ba shi yasa duk wani boka duk wani mai sihiri baya son karatun qur'ani da zarar za ka tunkare shi lokacin da yake sihirinsa ka karanta ayatul kursi ko karanta fatiha ko karanta kula uzai guda biyu to nan da nan za a ga sihirin da shi ya lalace kaga alama ba karama ba ce karama daga Allah take in aka karanta qur'ani yayin da ake nuna karama to wannan karama haske za ta kara ta kara karfi ba lalacewa za ta yi ba wannan duk yana daga cikin abubuwan da za ka iya bambanta tsakanin karama da abin da yake ba karama ba ne rufa idan ne yaudara ce sannan ahalin sunna suna faɗan wasu batuttuka dangane da karama na farko sukan ce bai halatta mutum ya ta'allaka imaninsa da karama ba ce in ya ga karama to shi mumini ne in bai ga karama ba akwai magana akan imaninsa wannan ba daidai ba ne ahlus sunna ba ta haka duk da cewa za ka ga cikin wasu littattafan sufaye ana rubuta cewa abdullahi bin sahal sahal ibnu abdullahi tusturi sahal ibnu abdullahi tusturi yana cewa wanda duk ya yi zuhudu tsawon shekara arba'in tare da ikhlasi sannan bai ga karama ba to ya tuhumci zuhudinsa ba dan Allah ya yi ba wato shi yadda yake faɗa in ka yi zuhudu na tsawon shekara arba'in dan Allah to lalle ne ka ga karama to kaga wannan maganar ba daidai ba ce tunda karaman nan wani abu ne daga Allah sai ya ga dama ya gudanar da ita a hannun wanda ya ga dama kaga a ce a'a yawan ibadar ka ne zai sa ka samu karama wannan kuskure ne kamar yadda mu'jizoji da suke da Allah yake bawa annabawa wani abu ne da yake ba su ba su ne suke yi wa kansu ba to haka nan ma ita ma karama abu na biyu duk abin da ya gudana a hannun wani sawa'un annabi ne ko waliyi ne wannan abin daga Allah ne daga kaddarar ta ne shi ya ga dama ya gudanar in bai ga dama ba zai gudanar da abun ba ba wai shi wannan mutum bane shi ya yi abin da kansa a'a Allah ne ya gudanar da wannan abu ai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya nuna musu mu'jiza suka yi ta zana abubuwa daban-daban cewa sai sun gansu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan su yarda shi ga Allah wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjira lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعلب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كذا lokacin da suka tsaye suna tambaye shi sai ya yi musu waɗannan abubuwa sannan sai da shi annabi ne suka ce ba za mu yi imani da kai ba hatta ka jira da namiyar al'arzi yanzu sai ka sanya ƙasa ta rika ɓuɓɓugo mana da ruwa an san garin maka gari ne mai faƙo biyan wasu ba guri ne da ruwa yake ɓuɓɓuga ba a guri ne mai sauƙin haƙo ruwa daga cikinsa ba amma saboda wasu su ƙure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sai ya mai da maka ko ina aka duba ruwa yana ɓuɓɓuga تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ko ya kana da wata gona wani lambu na dabilai da ilabi maka gari ne wanda yake mai fako gari ne da Allah ya sifanta shi wajin gairi ji zar'i babu shuke-shuke ballantana a samu lambuna wanda suke cike da ilabi kaga wannan shi ma kokarin ƙura ne wato kamar da maka ta zama kamar aljannar duniya duk inda ka shiga kana tsakankanin dabinai ga inabi ga kayan daɗi أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر خلالها تفجيرا تفجر الأنهار خلالها تفجيرا sannan bayan an samu aljannatan ma a gonakan ma na inabi da dabilai kuma ka ɓuɓɓugo da ruwa ya zama ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashinsu suka ce aw tusqita as-sala'a kama za'amta alaina kisafan tunda ka ce in ba mai imani da kai ba za ka sa Allah ya ɓangaro sama ya rubto mana da ita to ka ɓangaro mana saman, ka rubto mana da ita ɗin. in har da gaske kai annabi to kaga in kama ta ɓangaro ta rubto kaga ai maganar kuma su imani ta kan shi aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila suka ce ko kuma ma ba wannan ba sai ka je kun zo kai da Allah da mala'iku duk gaba ɗaya sun yi kuka. Allah ce ni da aiko ka mala'iku suke gaskiya ne shi ya aiko shi ku kaga gaba dai gaba dai aiki kai aw qatis kaza sama aw takuna laka aw yakuna laka baytun min zukhruf ko kuma daga kana da gida na zinariya annabi sallallahu alaihi wasallam ba da komai an san tasowarsa kiwo ya rika yi wa mutanen maka suna biyan shi albashi ko wannan shi da abin da rike shi to amma a ce yayi gida na zinariya kana talaka fitin a ce kai gida na zinariya kaga a to ake a ce kai makareci da abin da kake faɗa ba gaskiya bane sai suka ce autar fafi sama ko muga kawai kana hawan sama ba ma tsani kawai ka lula ka kai sama ganka in ka yi sama kuma sai muga ka sauko da littafi a hannunka ba ka je kan ka ɗauko mana littafi ba mu yadda ka ce jibrilu ne ka maka wahayi ba ko muke buga kawai ka kama kana takan sama aw wutar fi sama wa nu'mina li ruqiyika dan ka taka ma ka ka hau ba za mu imani ba hatta tunazzila alaina kitaban qara'u sai ka kawo littafin da za mu karantawa a ciki an yi bayani ɗaya daga cikin annabi to kaga masu faɗar wannan ai ba su shirya wato niyyar imani ba Allah da ya tashi sai ce kul ka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na ma'ana ubangiji na ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa duk abin nan da kuka faɗa Allah zai iya yi babu abin da zai gagare shi amma hal kuntu illa basharar rasula ni ba wani bane face mutum ne da Allah ya zaɓe da aiko ne yanzu ni mutum ne yadda ɗayan ku yake mutum ba zai iya waɗannan abubuwa ba ni ba mutum ne saboda haka ubangiji na shi ne iya ga dama zai ko bai ga daman ba saboda haka ita ma karama haka ce mutum ba shi ke cewa ku zo muku karama abu ne da Allah yake gudanar da shi a hannunsa wani lokaci ba bai zan zai faru ba sai dai ubangiji ya nuna masa irin wannan sannan abu na uku da ala sunna suke faɗa a nan har ila yau sukan ce babbar karama Shi ne riko da addini wanda ita ce babban karama da Allah zai rabu ne ka zama mai riko da addini kana bin Allah da manzon sau da kafa kana kokarin kaucewa dukkan abin da Allah ya haramta wannan shine zai babbar karama kaga kenan dukkan wani mumini mai tsoron Allah yana da me yana da karama dukkan wani mumini mai tsoron Allah mai karama ne domin babu karamar da ta kai al-istiqamatu ala ta'atillah tsayawa akan biyar addinin Allah shi yasa malamai suke cewa kun taliban lil istiqama wala takun taliban lil karama ka zama mai neman istiqama tsayuwa da rangadab akan hanyar Allah cutar akan addinin Allah kada ka zama mai neman karama domin abin da ya jawo su suka rika yi wa addinin Allah makarkashiya kenan suka rika masa zaman ƙasa saboda kasancewar da farkon al'amarin su an nuna musu cewa in suka rike addini suka yi wuri kaza suka yi zikiri kaza za su samu karama aka ba shi zikiri ya yi ta yi shekara da shekaru shi ne ga karama ba to kaga daga nan sai ya shiga wa addinin zagon ƙasa kuma sai ya shiga yin damfara da sunan karama na an nuna masa cewa in yayi zai samu karama kuma yayi shi bai ga karama ba to domin da kubutar da kansa in kuma a'a wasu kuɗaɗe ya kashe don ya samu karamar kuma bai samu ba kaga yanzu ya kokarin fashewa to ta haka sai ya shiga damfara da cutar bayan Allah sannan mai karama ba mutum ne bai cika baki ba wanda duk zai cika baki yana min isa kuma a taba mu a gani mu za mu yi kaza za mu yi kaza duk wanda ya taba mu ya gama yawo irin waɗannan maganganu mu za mu nuna masa karama wannan alama ce take nuna cewa karamar shaidan zai nuna masa ba ta Allah domin kamar da qurtubi yake faɗa a tasirin ta mu'jiza ita ce ake son bayyana ta karara amma karama so ake ba a ɓoye ta ba wasu ake a bayyana ta ba koye ta ake so a ba wai fitowa ake so a a nuna ta karara ba sannan abu na biyar karama inda ma ta kone da nusratin dini ana nuna karama ne don ɗaukaka addini duk inda ka ga wata karama ta bayyana a hannun wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata karama ta bayyana a hannun wani tabi'i ko wani limami daga cikin limaman musulunci za ka samu wannan karamar tashi ta bayyana ne a wani mahalli a wani bigire na ɗaukaka addinin Allah amma dukkan wani wanda zai nuna karama ko ya nuna wani abu da sunan karama amma ba a mahallin ɗaukaka addinin Allah ba karama ba ta kasancewa haka mutum kawai a ganshi yana yawo cikin namun daji yana zama tare da su yana cin abinci tare da su ce karama ce wannan ba wani ɗaukaka addinin Allah dan ka zauna cikin namun daji babu magana ɗaukar addinin Allah ko ya dinga ta'amuli da aljanu haka kawai a gaisa yana ta'amuli da aljanu wannan babu babu batun ɗaukaka addinin Allah a ciki inda ɗaukaka addinin Allah yake nan ake samun karama sannan abu na ƙarshe da ahalin sunna suke faɗa dangane da karama suka ce karama ba za ta taɓa zama saɓan Allah ba duk abin da yake saɓan Allah ne to ba za mu yarda karama ba ce domin karama daga Allah take Allah shi ya hana saɓan Allah saɓan saɓansa to yaya kuma zai bada karama wacce take saɓan Allah to a nan ne gizo ke kaga a nan ne ake cewa ba mu yarda da karama kun ga dukkan bayanai da suka gabata in ka duba littattafan tsarin sunna na dacen da waɗanda suka go bayan har zuwa na yanzu duk za ka ga suna lalata batun karama kuma suna cewa sun yarda akwai karama karama ita ce girmama mumini da wani abin da ba a saba gani ba wani abin ba maki ahalin sunna sun yarda da wannan amma bisa waɗancan ƙa'idoji da ne bayani a duk lokacin da aka ga waɗannan ƙa'idoji sun saba aka kira kuma wannan abin karama to a nan ne alis suna suke turjiya su cije su ce yadda ba to wanda ya so zakin alis suna sai ce ba yadda da karama wanda mu kuma a mu ganin wannan ba karama ba ce domin duk abin da ya saba wa Allah ba karama ba ne to sufaye da masu bin tafarkin su a da da yanzu sun yi rubuce-rubuce da yawa a kan karamomi ahalin sunna ba su zauna suna rubuta wasu littattafai a kan karamomin malaman sunna sai za a rubuta karamomin wane karamomin wane wannan ba aikin ahalin sunna ba tsaya sun yi wannan ba amma sufaye sun ba wa wannan lamari na karama din wani fage mai faɗi kwarai da gaske sun ba shi lokacin su mai tsoka wajen su yi bayanin karamar waliyansu har ma wasu littattafan aka ware su da wannan suna jami'u karamatil auliya'i na yusufun da bahani ila wasu daga cikin ku sun san shi jami'u karamati al-auliya akwai lawaqihul anwar wanda aka fi sani da tabaqatul kubra na abdul wahab sha'rani duk bayanin waliyai ne da karamomin su akwai karamatu auliya sudan waliyan sudan da karamomin su na wani malami da ake nufi da aka ce da ake kira muhammad nur mai falla akwai littafin al-ibriz fi kalami sayyidi abdulaziz abdulaziz al dabba. shi ma duk magana ne akan da littafan karamomin suna da tini to a irin wannan da littattafai aka rika ba da wasu labarai waɗanda aka ce sun faru a hannun wasu waliyai wannan labaran suna nuna karamomin wanda ko kuma muka kalli abin kallo na shari'a muka auna shi da mizanin alkur'ani da sunna sai muka ga abin ya ki hawa kai sai muka ce ba mu yarda karama ba ce mu a gurin mu ma a nan shi waliyin saba wa Allah yi ba karama ya nuna ba saba wa Allah yi kuma shaidanu ne suka taimaka mishi akan wannan yanzu kamar misali a cikin jami'in karamatul auliya zan ba da yan misalai domin a fahimci dalilin da yasa ake cewa bamu yarda da karama ba duk da cewa bayananmu sun fito karara a littattafan sunna da yawa har na gaya muku hibatullahi lalaka'i abul qasim littafi gare shi jami'in karamatul auliya daga ah, karamatul auliya da jami'u karamatul auliya juz'i na karshe juz'i na biyar a cikin littafin sa sharh usul i'tiqadi ahli sunna juz'in sa na karshe duk magana ce akan karama kuma wannan babban kundi ne da ahli sunna suka yarda da shi wajen bayanin aqida ta sunna in ka duba cikin littafin ibnu taymiya ko da cikin al wasiqiyya ka duba karshen ta yi maganar karama haka na cikin littafin sa na fatawa mujalladin sa na sha ɗaya gurare da yawa yayin maganar karama wannan littafin ma da muke karantawa kaga inda yake magana karama to amma wasu abubuwa aka rika faɗa da sunan karama muka ce mu yadda da waɗannan abubuwan ba sai aka ce ba yadda da karama ba zan ba da 'yan misalai kafin mu wuce wannan gaba don a fahimci abubuwan da muka iya yarda da su har yanzu aka ce ba mu yadda da karama ba tare da cewa wannan kallafi ne ba gaskiya ba ne a cikin littafin jami'u karamatul auliya na yusuf da bahani juz'in sa na farko shafin na 284 yana ba da labarin wani shehi wanda sunan shi muhammadu shuwaini ya muhammadu shuwaini din da ya auri wata budurwa bai tare da ita ba sai mutuwa ta zo mata sai ya ce da ita idan ta kuskura ta yi aure bayansa kowa ne ta aura zai mutu kowa ta aura sai ya kashe shi shi kenan bayan mutuwarsa sai ta yi fatawa wajen malamai ga abin da shehi ya gaya mata ita dai yanzu budurwa ce ya hanya ce ga abin da shehi ya ce in duk wanda ta aura ta ya mutu sai ya kashe shi sai suka ce a'a wannan ai ya haramta miki aure wannan ba ka bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka haramta auren matansa amma ban da shi ko ne ne ana iya auren matarsa bayan mutuwarsa malamai suka gaya masa wannan kamar yadda shi yusuf da bahani yake kai to mana shi kenan sai ta je ta auri wani da ta auri a ranar da ya tare a ranar ya zo ya soke shi ya mutu sai ga wasu aka ɗauka da safe ya ce matan na haka yi, ta zama har ta tsufa ba aure Don Allah wannan ya halatta kuma wanda ya kamata ya zama ya zama karama haka kawai ka yi kisan kai kaga a nan zai iya hada baki ko dai da wasu shayaɗinul insi ya ce sadda ta yi aure ku da gidan ku kashe mijin ko ya hada baki da sa na aljanu ko irin wannan an kawo mana shi a matsayin karama sai mu kira mu yadda ba sai a ce a ah, ba ku yadda da karama ba ke. daga cikin irin karamomi da ne da abdulwahab sha'arani yake faɗa a cikin littafin sa a tabaqatul kubra ko da wasiqul alwar a juz'in farko shafi na ɗari da da uku. yana ba da labarin wani waliyi cewa duk sanda ka je neman shawara a gurinsa sai ya ce maka ba ni dan lokaci zan tambayo jibrila sai dan ba ni lokaci zan tambaye maka jibril sai ya tambayi jibril sai jibril ya ce eh ayi ko ka ayi sai kuma ya gaya masa ce to ga abin da jibril ya ce a gaya ma aka ce mana karama ce wannan za mu yarda wannan ya saba wa karama domin wannan da awar wahayi ne bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan littafi nashi a juzu'in insa na ɗaya shafi na ɗari da da sittin ɗaya ya bamu labarin wani waliyi da shi kuma karamarsa shi ne babu wani abin da Allah yake fararwa a duniya sai ya sanar da shi ta fuskan neman izini duk abin da Allah zai yi sai ya gaya ma wannan waliyin dan ya nemi izininsa sa yi ko kai yi. yusufu na labahani a cikin jami'u karamatin auliya idan sa na biyu shafi na 286 yana gaya mana labarin wani wali wanda irin waliyan nan ne masu kama da mahaukata su da suke kira almajazi almajizu shi da wanda ya abin nan kansa ya sanci haka yana yawo cikin datti yana bin bola yana abin nan da wani ya fito yana yawo sai yara suka rika bi shi suna da shi yadda suke bin mahaukan shi da ke ya kwalla kira shi wannan ne ya ce kai azra'ilu in baka karɓi ran yaran nan ba wallahi zan sauke ka daga mukamin ka na mala'ika wai ba jimawa duk yaran da sai gasa sun faɗi mutum kaga a ce azra'ilu in wannan sunan da inganta a matsayin shi ne sunan mala'ika ba mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa a cikin alqur'ani da sunnar manzo Allah kawai malakul maut ake kiran kullu yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum babu inda aka kirawo shi azra'ilu don haka wannan sunan bai inganta ta fuskar alqur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma irin waɗannan littafan komai ma za ka gani to eh, kaga Allah ya nuna malakul maut din a hannun shi wannan mahaukacin yake sai abin da mahaukacin ya yi shi zai ta yanzu da abin haka yake aida an shiga uku a cikin littafin tsawurin al jali fi tsawurin wani rikala ce a cikin hawilin fadawi na na suyuti akwai inda ya rika nuna cewa waliyai suna zaune a dakunan su ka'aba kan je ta yi dawafi a jikinsu maimakon su je su dawafi ita ta yi dawafi har ma wasu karika tafani to in ka zo dawafi ka abar ba ta nan yaya hukuncin dawafin ka za ka yi a mahallinta ko za ka jira ka dawo kaga waɗanda a faɗa mana shi a tsoron karama za mu yadda da mu yadda a cikin tsamakatu shafi'iyya na ibn sufki jirgin sufki a littafin sa tabaqatu mujalladin sa na tara shafi 213 nan baya babu labarin wani wali wanda aka yi bari a garin sa a yana yawo sai bi ta wani gari garin an yi fari ana fama wahalar abinci ya zo gurin wani ne gurasa ya samu mutane sun yi layi kowa na sanya sayi gurasa da zai kai bakinsa waliyin nan ba komai tare da shi ba da ko kwabo kawai sai sa hannu a cikin sai bambazo kuɗi ya dambazo kuɗi daga abin da dinsa kawai sai ya kai wa mai zura sannan ya ce kawai bar musu kudin su ga wannan kawai ya raba musu gurasar kyauta shi ke mai gurasa ya karɓi kuɗi ya ajiye ya yi karɓa gurasar kyauta mutane duk suka watsa shi ma wali ya tafi sa sai bayan duk an watsa wali ya tafi sa sai in tsaga sai ga ashe duk kudin da wuri ashe duk kudin jabu ne to kaga fi sabilillah wannan karama ce to an faɗa mana wannan ah, da sigar karama muka ce ba mu yarda ba sai aka ce ba yarda da karama ba karama shi ne wali ya cuci mu bayan Allah ne gurasa da yayi ne ne laifinsa suka ce shi wali kamar yadda a cikin littafin al-ibri li kalami sayyidi abdul aziz yake cewa shi waliyu yana wanda aka ba bashi haƙƙin tasarrufi yana da damar ya sanya hannu a aljihun duk wanda ya ga dama ya dambuzo duk abin da ya ga dama wanda fi sabilillahi karama ce wai zai iya dama ya haka kana zaune sai ka lalaba ka ji ba komai waliyu ya kwashi yace bambancin wannan da taka yace akwai bambanci yace shi barawo ba da izini yake ba shi kori Allah ne yake wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha sai Allah ne ya samu a cikin littafin jami'u karamatul auliya na Yusuf al-Nabahani Yusuf al-Nabahani bai dade da rasuwa ba mutumin Beirut ne amma asali mutumin Palestine ne amma ya ya yi rayuwarsa a Beirut shine mai littafin mai littafin shawahidul haq fil istighathati bi sayyidil khalq wani littafi da ya rubuta akan halaccin in za ka faɗi ka kira sunan wani ba Allah ba littafi ne babba da karatu an sha zuwa ana muna hujja da shi a ciki ya farfaɗi makaƙen a akan ibn da tukka da walwala wani lokaci ya yi magana kuma wani lokaci zai warware ta ya ce ya yi mafarki ga shi aljanna sai ya ga sai ya ga ya gamu da taqiyyuddin as-sirki taqiyyuddin as-sirki wani wanda ya yi zamani da ibn taymiya kuma suka dan yi musayyan maganganu da shi akan wasu matsaloli da shi ibn taymiya yake cewa bid'a ne shi ko wace yana ga bid'a bane to shi da sai shi wannan yusuf da ma'ani yake cewa yi mafarki a cikin littafin shawahidul haqq yi mafarki ya ga inda ya ga wannan mutum a cikin aljanna yana ta sai sai kuma ya hango can ya hango wani can a gefe wato a can a wani ɗan lungu-lungu haka ba ala shi ne bai samu takewa yadda ya kamata ba sai ya kula ibn taymiyyah yake sai kuma ya hango wani can a bayansa dishi dishi ba a gane shi kowa ya ce yana dai tsammanin ibn al-qayyim ne to kaga dai a nan da yadda aka yi tunda da ibn qayyim ya shiga alhamdulillah ka wani guri ya ce ibnu taymiya jahili wani guri ya ce masa mai da aka dai ya yi irin maganganu wanda ya ga dama to yana da littafin jami'u karamatul auliya sai da yake kawo muku abubuwan da ya faɗa na karamomin waliyai a cikinsa yake faɗa a cikin sa na biyu shafi na ɗari biyu inda tara inda shi yusuf da ma'ani yake cewa wani wali ya faɗi cewa ɗaya daga cikin a ɗaya daga cikin almajiran adi ibn musafir ana tuna adi ibn musafir wanda ibn tabi'a ya rubuta risala zuwa ga mabiyansa wacce muka karanta al-wasiyatul kubra shi ɗaya daga cikin almajiran adi ibn musafir yana zaune ta rana a gurinsa sai adi ibn musafir ya ce da shi kullu shay'in la ya'lamu kam marratan yanqalibu muriduhu في الليل falaita bi shay'in duk shaidin da bai san juye nawa muridinsa yake yi da daddare a ɗakin sa ba to ba shaidi ba ma'ana shaidi na gaskiya shi ne shaidin da muridinsa yana ɗaki yana kwance shaidin yana ga juye nawa yi a dara to wanda shi ne shaidi na gaskiya sai muridin a ransa ba wai a fili ba a ransa sai muridin ya ce kai wani abu da wahala yake yace yanzu a shi duk abin da nake da matarsa shi yana gani saboda haka sai ya kaura cewa matarsa tsawon wata guda baya kula ta saboda wai kada shi ya gansa shi nan da ya zo wata rana ziyarar shi sai shi ya ce na sa abin da kai ke ciki ka kaura cewa matarka yace to shin wanne ka fi so ka kai ganka da kana aikata halal ko ko ganka kana aikata haram wanne ya fi baka to shi kenan daga nan nan ya tuba ya ce ya ji ya bi ba zai sake ba akwai wani shehi kamar yadda al'ibris ya kawo a cikin shafin sana ashirin da ɗaya cewa wani shehi ya sifanta wa muridinsa matar da zai aura bayan an yi auren sai shehi ya ce to duk ranar da za ka tare da matarka zan kasance tare da ku sai ɗalibin ya ce da shi muridin ya ce da shi to yaya zan san kana gurin sai yake zan nuna maka alama ranar da ya tare da matarsa ya zo suna magana sai kawai ya ga jini na fita daga hancin matarsa sai ya ce wannan fa sai matar ta ce a ah, ba kai kalaushe ne ni ba sai ka laushe da hanci sai ya gane cewa shehin ne bayyana saboda haka sai ya shiru kike ga abin sai da yaje ziyara shehi sai ya ga wa shehi ga abin da ya faru sai ya ce kwarai kuwa kuma ba dan wannan jinin ya zuba daga hancin ta ba da ta rashin lafiya to akwai abubuwan da suka fi wannan buri wanda ba za su faɗi ba wallahi akwai waɗanda sun fi wannan muni ba za mu iya faɗa su ba wannan kawai muna ba ku misalai ne na irin abubuwan da ake zagawa a waɗannan littattafai da sunan karama wanda muka sa kafa muka shure muka ce ba mu yarda ba saban Allah ne aka ce ba mu yarda da karama ba a cikin atabaqatul kubra na sha'arani na biyu shafi na 94 a tarjamar wani waliyu da ya kira Muhammadu al-Fudari ya kirawo shi waliyi wanda ya san ilimi da asirai na Allah masu yawa yake wannan waliyi wata rana ya je wani gari zai musu hudu ba yana daga cikin karamominsa ya je zai yi musu hudu ba bayan ya yi godiya ga Allah a kan mimbari jama'a don ana zaune ranar juma'a yace ashadu an la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalam yana faɗar haka mutane sai suka yi kya a kanta ashhadu an la ilaha lakum illa iblis kuma alaihi salatu wassalam mutane suka yi don kafirci ne suna yin sha a kansa sai ya zara takobi shi kuma ya ruwa kansu duk mutane sai aka gudu wani bakin masallaci ya guda ya zauna ranar ba a yi sallar juma'a ba a masallaci jama'ar gari sun gudu saboda sun ji mai ya kafirci shi kuma ya zara takobi ya hana kowa shiga masallaci yana nan a zaune sai wannan mutum ya zo garin sai ce ah wanda ai shi ya mana sallar juma'a sai wani ma ya zo sai ce ai wannan shi ya mana sallar juma'a sai da aka lissafa garuruwan da ya sallar juma'a a ranar sun kai talatin su kuma yan garin sun kai shiga shi a zaune a nan amma saboda yana rikida yana fitowa a kama daban-daban akwai wani malami cikin malaman da suke kare waɗannan abubuwa ba za ku yadda ba ga tv wai ai tv daga mu ɗaya sai a hasko ta sai a hasko ta tabullalar saboda haka shi ma wali tv ne ibn taymiya yace wa inda mal karamatu luzumul istiqama abinda ake kira karama shine tsayawa akan hanyar Allah وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة ولم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه كما ألا مدعوك كفركي بيبا وبا والقوات كرامة با وانتسك جرمة سمد أتي با والنم ينا أيكي لأبن دا الله يكي يكي سود أبن دا الله يبدلش باب كرامة تكفوان ما تجي إلي وهو طاعته هو طاعة رسوله wa muwalatu awliyaihi wa mu'adatu a'da'ihi shine yi wa Allah biyayya da yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya da kuma jibintar masoya Allah da kuma gaba da makiya Allah wa huwa wa ha'ula'i hum awliya'ullah masu wannan sifa su ne waliyan Allah na gaskiya allazina qala Allahu fihim waɗanda Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da su ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma babu bakin ciki tare da su waɗannan su ne waliyan Allah waɗanda suke yin abinda da Allah yake so ya yarda da shi fa in kanu muwafiqina lahu bima awjabahu Allah alaihim fa hum min al-muqtasidina idan sun kasance masu yi wa Allah biyayya cikin abinda Allah ya wajabta musu na farilla waɗannan suna cikin al-muqtasiduna waɗancan da ibnu taymiya ya fara magana akan su kashe-kashen mu'minai wa in kanu muwafiqina fi ma awjabahu alaihim wa ahabbahu fa hum min al-muqarrabina idan kuma sun kasance masu yi wa Allah da'a biyayya cikin abin da ya wajabta musu da abin da kuma ya sanya shi mustahabbi gare su wato suna aikata farilla da mustahabbi to waɗannan suna cikin almukarrabina wato makusanta zuwa ga Allah almukusaci dole masu tsakaitawa akan aikata wajibi da barin haramun almukarrabuna su ne masu aikata wajibi kuma su aikata mustahabbi wannan walittaka su ta ɗara na farko ma'a anna kulli wajibin mahbub tare da cewa kowane wajibi kowane abu da yake wajibi to Allah yana san shi wa laysa kullu mahdudin wajiban amma ba duk abin da Allah ya ce yana so yake wajibi ba don haka a cikin salloli akwai na nafila Allah yana son su amma ba wajibai bane a cikin azumi akwai azumin nafila Allah yana son yana son sa amma ba wajibi bane haka nan a cikin sadaka da zakka da mutum zai sadaka da mutum zai akwai sadaka ta wajibi ita ce zakka akwai kuma sadaka ta tsawuyi Allah yana son ta amma ba wajibi bace haka nan a hajji hajjin musulunci ta farko ita ce wajibi dukkan wani hajji da mutum zai je bayan wannan Allah yana san wannan aikin amma ba wajibi ne. saboda haka kowane abin da yake wajibi Allah yana san shi amma ba dukkan abin da Allah yake so yake wajibi ba wa amma ma yabtali Allah bihi 'abdahu min as-sarra'i bi kharq al-'adat amma abin da Allah madaukakin sarki yake da rabar bawansa na farin ciki ta hanyar kece abin da aka saba gani a al'ada aw bi gairiha ko ba tare da hanyar keta abin da ya saba al'ada ba aw min darra'i ko ya jarrabe shi da cutarwa ta hanyar keta al'ada ko ba ta hanyar keta al'ada ba falaita zalika li ajli karamati al'abd ala rabbihi wa la hawani ba dan Allah yana yin wannan ba dan kasancewar ba wannan ya fi kowa daraja a gurin Allah ba ko kuma a'a wannan ba ya da matsayi a gurin Allah a'a Allah yana yin haka ne domin ya gwada wannan mutum ya ga zai masa biyayya ko ba zai masa biyayya zai yi hakuri akan abin da Allah ya jarrabe shi ko ba zai hakuri ba bal qad yas'ida biha qaw bal qad yas'ida yas'ida biha qawm idza ata'uhu fi zalika wanda Allah ya gudanar da wani abu na ke ta al'ada a hannunsa yayi wa Allah biyayya to zai samu sa'ada zai samu nasara zai samu daraja a gurin Allah da daukaka da gidan aljanna idan yayi wa Allah biyayya a cikin wannan wa qad yas'ida biha qawm idza ata'uhu fi zalika waɗanda kuma suka saba wa Allah cikin wannan za su haɗu da ainihin kamu na ubangiji da azaba ranar gobe kiyama Allah yana cewa fa ammal insanu amma mutum idan idza mattalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarraba shi fa akramahu ya girmama shi ya bashi karama wa na'amahu ya bashi ni'ima fa yaqulu rabbi akraman sai ya rika cika baki yana cewa Allah ya bani karama Allah ya girmama ni wa amma idza mattalahu fa qadara alayhi rizqahu amma lokacin da ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikinsa fa ya kulu rabbi ahalan sai rika cewa ubangiji na ya wulakanta ni ya tozarta ni ya watsi da ni bai kula da ni ba wanda duk alama ce ta cewa wannan mutum ya tafi layi ba mutum ne wanda ya san abin da yake fitowa daga Allah yana fitowa bane da kaddararsa da mashi'arsa kuma ubangiji yana yin wannan dan ya jarraba bawansa ya ga cewa zai yi wa Allah biyayya ne ko kuma zai kallare don abin da yake gudana ga bawa mai kyau ne ko mara kyau ne jarraba ce daga Allah ko dukiya ubangiji ya baka ko lafiya ko ƴaƴa wannan jarraba ce daga Allah haka nan ubangiji idan ya hana ka waɗannan abubuwa duk jarraba ce daga gare shi don ya iya dan ya gane cewa za ka yi masa da'a ko ba za ka yi masa da'a ba Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu dangantakar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله wannan yace ina buƙatar ma'anar wannan ayar wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan ayar tana cewa masallatayya almasajid ko dai zama masallatayya guraren da aka keɓance domin yin sallah ko kuma almasajid shine gabban sujjada gabban da ɗan adam yake sujjada a kansu tafukan hannaye biyu da ainihin tafukan kafafuwansa guda biyu da kuma goshinsa da hancinsa waɗannan su ma malamai sun fassara masajid da su cewa su ma ana ana kiran su al-masajid ko dai ka ce masallatai ko gaban sujada duka waɗannan na Allah ne ba a bauta ma wani wani ba Allah ba da su kamar yadda ba a kiran wani ba Allah ba da sunan bauta a cikin masallaci a kira wani ba Allah ba da sunan bauta ba wai a kira wani wani ila kake wani zo wani a ba wani ake nufi ba addu'a huna ana nufin du'a'ul ibada du'a'ul ibada ba za a kira wani da sunan bauta ba a cikin masallaci kamar yadda ba za a yi amfani da wannan gabbai ba a yi ma wani sujada ba Allah ba sannan ya ce menene ingancin waɗannan littattafan famsuna hadisan ta ta'allaku bin nisa'i to wannan irin yan kushin littattafai ne da ake rubuta a dalilin ban karanta shi ba gare in san ingancin hadisan ciki ban san ya yake ba sai kuma wannan ya ce malam gaskiya ne manzon Allah ya ce akwai kishi da zai dami mamaci lokacin da ya zo mutuwa kuma shaitan zai zo masa da ruwa ya ce masa ya kafirce idan yana so ya bashi ruwa. wannan ban san shi a matsayin hadisi ba gaskiya abinda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna lil mauti la sakara wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu sahih wannan shine abinda alqur'ani ya faɗa shine kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nana da a hadisin sa sahihi inna lil mauti la sakara lalle mutuwa tana da magagi maye na mutuwa wannan kowa ya bi ta kansa hatta manzo sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya samu kanshi cikin sakaratul maut wannan lokacin da zai mutu ne idan ya dau lokaci cikin suma haka ya farfado sai ya ce illa lil mauti da sakara amma cewa kishi zai yi masa tsanani a kawo masa sai dan ya zo ya ce wannan duk dai ana faɗa da a ƙara tsoratar da kai ka ji tsoron mutuwa yare hukuncin auren mace mai aiki mun sha maganar aikin mace a wannan wurin aikin mace a karan kansa ba wai laifi ba ne matuƙar za a kiyaye dokar Allah saboda haka dan mace ta yi aiki ba wai ta zama fajira ko fasika ba har a guji aurenta matuƙar dai aikin da take ya dace da tabi'a ta mace kuma kai kuma za ka iya haƙuri da aikin ta babu wani abu ni sha faɗa a irin wannan guri cewa aikin mace ga shakka larura ne ba asali ana san mace ta zauna a gidanta ne kamar da Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula asali mace ta zama a gidanta ke to amma in larura ta sa ta fita aiki to dole ne kuma ta kiyaye dokokin da ubangiji ya dora mata a matsayin ta na mace in za ta kiyaye wannan dokokin ba wani laifi a cikin aikin ta shi karan kansa aikin ba wani laifi bane dan mace ta yi shi amma in za ta kesa dokar Allah to ko a gidanta take a zaune wannan laifi take kuma ko shi mijin ko shi mijin idan a aikinsa zai keta dokar Allah ai laifi yake babu bambanci tsakanin mace da namiji a nan wannan kuma yace menene ingancin wannan hadisin da yake cewa miskinun miskinun man la lahu walau kana zamalin duk da ya rubuta zu wa miskilatun miskilatun miskilatun man laha zawjun man laysa laha zawjun walau kanat za ta malin ya rubuta zamalin. wanda kai daga shi dai larabcin ba irin da manzo Allah ba wanda dai larabci ne na wani yana so ya tsokani su zuru ko gauru ke tsara larabcinsa ana faɗarsa amma ba wai hadisi bane sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma wanda yake wai shin wannan malamin ahlus sunna ne abul mahasini jamaluddin yusuf ibnu ahmad ad-dajawi al-maliki al-azhari al-mutawaffa sanat 1365 al-hijriya to ba san ya hado shi da malamin ba har yake so ya ta ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba littafin sani da kai in littafi gare ka in littafi yake da shi yana hannunka to ai daga littafin za ka gano ina ya sa gaba sunna yake ko ba sunna yake ba galibi mutanen da suke wanda suka yi karatu a jami'ar azhar dan al-azhar yana nufin yayi karatu a jami'ar azhar in ka kula mutaakhir ne ya zo da karshe karshen nan ne a karni na goma sha biyu a ɗari uku ɗan na goma sha hudu karni na goma sha hudu sauraka ɗan baya baya ne sosai A azhar ya fita daga azhar manhajin azhar ne aqidar su aqida ce ta shari'a galibi wanda suka yi karatu a jami'ar azhar suna fita da aqida ta ash'ariyanci sai inda gaba ya saki amma abin da suke koya shi ne wannan al-maliki kuma kitabi ne zuwa ga mazhabar malikiya wannan ba aibi bane saboda haka ni ban san wani bayani dogo a kansa ba amma dai tunda har ka sunan sunansa to babu shakka ko a bayan littafi ka gani in a bayan littafi ka gani sai ka karanta littafin ka ga ila ya sa gaba in ka ga yana yaɗa sunna sunna ne in ka ga yana yaɗa bid'a dan bid'a ne Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in